da wuya a manta da al'amarin da ya faru makonnin da suka gabata a Najeriya inda matasa daga akasarin jihohin kasar suka gudanar da zanga-zangar nemo kawo ƙarshen rundunar 'yan sanda da ke yaƙi da 'yan fashi wato SAS wanda har ya kai ga bata gari daga cikin su kwace akalar zanga-zangar zuwa sace-sace da kone-kone da kuma fasar rumbunan ajiyar abinci na gwamnati da ma na 'yan kasuwa da sunan kwasar ganima lamarin da ya tsananta saboda matsalar rashin doka da oda a fadin ƙasar. Ofishin sashen Hausa na muryar Amurka Abuja ya karɓi bakoncin a shugabannin al'umma don duba tasirin zanga-zangar ga kasar da kuma nemo mafita dangane da sake aukuwar lamarin. Mustapha Salisu Musa ɗaya daga cikin mahalitta taron ne. Dole ne mu je mu doki juji domin a ji kukan gwazarma. Domin yanayin abubuwan da suke tasowa a ƙasar nan kowa ya san cewa idan shugabanninmu ba su hankali ba wannan abin ba zai haifar mana da ɗami ido ba. Kusan maudu'i da muka tattauna a kai ana maganar 'yan sas. Amma hakikanin gaskiyar lamari aka fake da ita aka yi abubuwa na rashin jin daɗi so magana ta gaskiya kamar yadda nake faɗa kuma na sha nanatawa muddin idan ba a yi takin majors ba an bi wato irin system na da sabon imam gashuwa masani kan harkokin siyasa a ƙasar ya yi ƙari da cewar hakikanin gaskiya matsaloli suka faru dai ni a guri na sakakin gwamnati ne da kuma gazawata. kuma me darasi ne a gurin gwamnatin tarayya da shugaban ƙasa muhammadu buhari ya sani ƙasar na tana cikin wani hatsari ya ƙoƙarin ya gyara kurakurai kuma ya saurari al'umma ni ra'ayina ana so ayyukan ministoci da ni shugaban kasa zan zarga domin shi muka zaba shi muka ba amanar al'umma kuma nauyin jama'a kan sai duk wanda ya nada in yi abu mai kyau to shugaban kasa Muhammadu Buhari shi ne mai daukan credit din idan ya bata shugaban kasa Muhammadu Buhari shi ya shi ya bata saboda haka garan bawul a gwamnatinsa kira kira da ake canja shugabannin tsaro da wasu yan siyasa da ke tare da su ya canja su ya kawo mutanen kirki domin a gode tare a tsira tare kuma ya adalci in dai ba adalci to ba gwamnati ta zama lafiya. A nasa bangaren mataimakin kwamishinan 'yan sanda na birnin Abuja ACP Aminu Garba wanda ya wakilci kwamishina Bala Ciroma ya bayyana cewa a halin yanzu 'yan Najeriya sun dau darasi. A taro ya yi kyau saboda dukkan bangarori na rayuwa mutane sun halatta an ba da nasu jawabai da korofofi da suka bada wanda sun sa mun fahimta da inda matsalolin suke da fusata da suka yi na kan mulki da al'amuran da ke gudana a ƙasar wannan ya samu mun ɗauki darasi mun gane inda matsaloli suke sannan za mu nemi inda za mu gyara a shi aikin nan namu ba wai na kara zube ba ne dole za mu bi doka yadda ta gabatar da mu yadda ta ce mu yi mu gabatar da aikinmu ina so jama'a su sani cewa su 'yan sandan nan 'yan najeriya ne iyaye ne yayye ne kanne ne 'yan uwa ne gaba ɗaya najeriya ba wai daga wata ƙasa suka zo ba saboda haka mu a kodayaushe muna cikin shiri mu yi aikinmu yadda ya kamata mun kuma ji ta bakin dan majalisa da ke wakilta jihar Zamfara Honorable Shehu Ahmad Sarkin Fulani wanda ya bayyana cewa ta irin wannan taro ne shugabanni za su san halin da al'ummar su ke ciki. Wannan taro ta irin wannan hanya ne kawai kasa za ta iya gano damuwar da 'yan kasa su domin wanda bai da halin ya zo ya ganka zai ji me aka yi kuma me damuwan ƙasa baki ɗaya haka ni ina ganin wannan gudunmawa da ita wannan kafa ta boa ta yi da irin wannan shirye-shiryen da ta yi ya yi kyau kuma ina kira ga kafafen watsa labaru su yi amfani da irin haka domin sako ya kai ko ina domin mutane su san damuwar da ake da ita kuma da mafitar da ake tunanin za a bi domin kariya da kuma daina aikata irin abubuwa marasa fa'ida. Shamsiyya Hamza Ibrahim, murya Amurka daga Abuja, Najeriya.